Masu sauraron mu Assalamu alaikum. mu da sake kasancewa da ku a tashar nan ta mu ta Hausa Online TV inda muke kawo muku ƙayatattun shirye-shirye da masu labarai daga nan tashar mai albarka ta Hausa Online TV. Ga kanin labaran da za ku ji a halin yanzu inda za ku ji cewa jam'iyyar APC ta yi wa PDP martani mai zafi kan buƙatar jam'iyyar hamayya na shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi murabus. masu sauraron mu kar ku manta ku yi subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin jin sabbin shirye-shiryen mu muna godiya matuka yanzu kuma ga cikakken labarin apc ta ce kiran da pdp ta yi ba zai rasa nasaba da irin cincirin da masu ficewa daga jam'iyyar suke yi ba kamar yadda yakubu dogara ya koma apc apc ta kuma jaddada cewa shugaban ƙasa muhammadu buhari ya samu nasara wajen yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma bunƙasar tattalin arziki. Jam'iyyar mai mulki ta PDP ta buƙaci jam'iyyar adawa ta PDP da ta yi shiri ta daina sannan ta yi shiru ta daina tsoma bakinta yayin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ke aikin gyara barna da suka yi a ƙasar. Shugaban jam'iyyar PDP Prince Uche Secondus wani taron manema labarai a ranar Juma'a a Abuja ya buƙaci Shugaba Buhari da ya yi murabus a kan kashe-kashen da ake yi a ƙasar, ya kuma buƙaci Buhari ya yi murabus saboda yawaitar cin hanci da rashawa da ake tafkawa ƙarƙashin gwamnatinsa. Mataimakin sakataren watsa labarai na jam'iyyar APC na ƙasa, na Nabina, ya ce babu wanda yake son wato yake sa ran pdp za ta ba da wata shawarar ci gaba la'akari da irin barnar da ta yi a farko a mulkinta jam'iyyar apc ta ce kiran da pdp ta yi ba zai rasa da saba da cincirin don masu ficewa daga jam'iyyar zuwa wasu jam'iyyun ba ba abin laifi ba ne idan mambobin pdp suka sauka daga jirgin da ke kokarin nutsewa da su suka hau wanda zai kai su tudun mun tsira kamar dai karin maganar nan me zai hana ka tashi sama kamar kaza alhalin za ka iya yin shawagi kamar na hankaka mun yi ji daɗi sosai da yadda tsohon kakakin majalisar wakilan tarayya arti hon yakubu dogara ya fice daga pdp ya dawo apc a yayin da muka yi aiki ka kafaɗa da domin cimma muradunmu muna gina najeriya mun san dole ne mu fuskanci matsaloli akan wannan gwadabi sai dai shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari jajirtacce ne tuni dama muka aiwatar da mafi akasarin alƙawuran da muka ɗauka yayin da muke yaƙin neman zaɓe mun samu nasara mai yawa a wajen yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma bunƙasa tattalin arziki tare da jin daɗin rayuwa a cewar APC. kar ku manta ku yi like a ƙasan wannan bidiyo sannan kuna da damar tura wa 'yan uwa da abokan arziki wannan labari mun gode Dan na subscribe, then na subscribe, sannan ka danna gawa gawa.